Rayuwa Top TV tashar al'umma ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Har yanzu dai a ƙasar Mali, 'yan ƙasar ta Mali na ci gaba da nuna rashin goyon bayan su kan yadda shugaban ƙasar Mali ɗin wanda shi ma ya gabatar da juyin mulki a ƙasar ta Mali, wanda suke nuna mai rashin goyon bayan yadda ya dafa wa ƙasar ta Nijar har suke tunanin za su iya tarewa ƙasar ta Nijar yaƙi da yadda kuma yake kai wa ƙasar ta Nijar kayan tallafi yadda suke bayyana wa shugaban ƙasar ta Mali kan cewa su ma bai ishe su ba yana ɗauka kuma yana kaiwa wata ƙasar ya kamata ya dakata haka sun gudanar da zanga-zanga ta musamman akan irin wannan abu da shugaban ƙasar ta Mali ya yi haka zalika har yanzu dai a ƙasar ta Nijar shugaba Muhammad Bazoum ɗin da aka gudanar mai da juyin mulkin yana bayyana cewa shi yanzu ya kasance uwa an yi garkuwa ne da shi a wani barin, ya kamata dai a zo dai a cece shi daga cikin wannan mawuyacin hali da sojojin ƙasar ta Nijar suka sa shi amma kuma shugaban sojojin ƙasar ta Nijar Abdulrahman Tadi ya bayyana cewa ba za su taɓa sakin shugaban ƙasar ba tsohon shugaban ƙasar Muhammad Bazoum sai sun gama gudanar da bincike a kan shi da kuma tuhume-tuhumen da suke zarginsa da shi duk sai ya amsa musu da kuma inda suke zargin sa da badakalar wasu manya-manyan kuɗaɗe don duk sai ya lissafo musu inda aka sa su. To kai dai mai saurare ka gyara zama domin jin cikakkun rahotannin a halin yanzu. Haka zalika idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha mu na farko da ka daure ka danna mana subscribe kana ka danna alamar kararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen namu a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Wani rahoto ya bayyana cewa 'yan ƙasar Mali na ci gaba da nuna baƙin cikinsu kan yadda shugaban ƙasar ta Mali ya jefa su a cikin wani mawuyacin hali wanda suke faɗan kan yadda dai shugaban ƙasar ta Mali ya dafa wa ƙasar ta Nijar bayan gudanar da juyin mulkin da sojojin suka yi. wanda ya bayyana cewa yana taimakawa ƙasar ta Nijar daga ɓangarori da dama akan wannan juyin mulkin. 'Yan ƙasar dai ta Mali sun nuna rashin goyon bayan su kan yadda yake dafa musu da kayan abinci da kuma sauran wasu kayayyakin wanda 'yan ƙasar ta Mali suke nuna baƙin cikin su kan yadda cewa su ma bai ishe su ba yana ɗauka kuma yana kaiwa wata ƙasar. Duk da shi ma dai shugaban ƙasar ta Mali ya karɓi mulki ne a hannun farar hula. inda dai ana tunanin dai dalilin da yasa dai suke dafa wa ƙasar ta Nijar kan abin su ma ya dawo kansu kana shan labaran ne daga nan